a mazabar kenya sea west a nan jihar ashantin hukumar zaɓe ta ɗage zaɓen na yau ne don gani da wasu kurakurai da ta gano wurin buga takardun zaɓe inda ta yi alkawarin buga wasu takardun zaɓen don yin zaɓen a wani lokaci da za ta shirya nan gaba wannan al'amari da ya tada hayaniya har wasu na faɗe-faɗe kamar haka. There are thousands and dubannin mutane ne suka zo nan don yin zaɓen nasu amma ba mu san dalilin da yasa aka hana yin wannan zaɓen ba kuma babu wani labari to mu a bari fa mu sani ko dai ba cikin kasar Ghana muke ba we gaskiya mun tambayi wani jami'in hukumar zaɓe ya ce mana saboda yan takarar namu sun yawa shi yasa sunayen wasu ba su shigo akan takardun zaɓen ba da muka tuntuɓe wani kuma jami'in hukumar zaɓen ya ce ce mana ba a buga takardun zaben ba don haka ba mu san abin da ake ciki ba sai dai wayannan mutane dai sun mamaye ofishin hukumar zabe da ke yankin sai da yan sanda suka tarwatsa su superintendent Fabasin shine kwamandan yan sanda na gundumar Mamponti the EC decided that eh, uh, the yace hukumar zabe dai ta ce zaben na ba zai yiwu ba a nan yankin ta ce za ta sake shirya sabuwar rana na yin zaben amma ban sani ba ko gobe ne ko jibi sai dai muna iya bakin kokarin mu tabbatar da ingantaccen tsaro a yankin kazalika a mazabar kasavuredu da ke garin sakande a jihar yammacin kasar dan takarar kuma shine wakilin mazabar mai ci a yanzu nana eje mabiyansa sun tada tarzoma inda suka yi zanga-zanga kamar haka sun yi kone-konen tayoyi kuma suka lalata kadarori tare da kai hari akan duk wanda ke da niyyar fitowa ya da kuri'a a wasu yankunan jihohin arewacin kasar nan kuwa ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya a wannan yankin shine ya sanadiyar jinkiri da aka samu a wuraren a arewa maso gabashin kasar ruwan sama ya tada rumfunan zaɓe da ke karkashin bishiyoyi saboda na'urorin tantance masu zaɓen sun fara jikewa kazalika arewa maso yammacin kasar kuma an samu irin wannan al'amari sai dai ruwan ya tsagaita a wurin mummun yahaya shine jami'in kula da zaɓe. We came and realized that they were wet, so we had to dry them for some time. So for now, whether we can start with the ya ce mun samu takardun zaɓen namu sun jike don haka dole mu shanya su har su bushe wannan jinkiri ya sa wasu masu zaɓen sun koma gidajensu sai dai daga bisani takardun zaɓen sun bushe kuma ana ci gaba da zaɓe a yankin a nan birnin accra kuwa mutane ba su ba wannan zaɓe muhimmanci ba kazalika a wasu wajajen ana samun jan baya daga masu ƙada ƙuri'a ba su fitowa yadda dai kamata sai dai gabaki ɗaya dai za a iya cewa babu laifi baba ya komai sashen hausa na murya amerika accra ghana